بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar hudu ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 13 ga watan Fabrairu shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 54 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islam asani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafi ne komai da ruwanka dangane da dukkanin al'amuran da ke da alaka da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin rayuwarsa da al'adunsa da zamantakewarsa da yadda yake ibadoji da yadda yake hulɗa da mutane babu shakka wannan malami ya kai matuka wajen tattara bayanai game da ainihin wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi salama. malamai suna mashi jinjina musamman saboda kula da cewa ya rubuta littafin ne alhalin yana nesa da kayan aikinsa lokacin da yake ainihin aikin hajji a ƙasar makka Allah ya saka mashi da alkhairi yana gaya mana bayanai dangane da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da sallolin shi na dare mun ji ainihin sura ta ɗaya har zuwa ta hudu game da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake yin raka'o'in shi a sallar dare a yau sai malam yace annawul khamis tis'u raka'atin nau'i na tara manzon Allah sallallahu alaihi yakan yi raka'a tara yasrudu minhunna samaniyan yakan kwararo guda takwas la yajlisu fi shay'in minhunna baya zama a ɗaya daga cikin su illa fi samina sai a raka'a ta takwas yajlisu yakan zauna a raka'a ta takwas din nan yadhkurullaha ta'ala ya ambaci Allah madaukakin sarki wa yahmaduhu ya gode wa Allah wa yad'uhu ma'ana ya zaman tahiya kenan thumma yanhadu sannan sai ya miƙe wala yusallimu ba tare da ya sallame ba thumma yusalli tasi'a sannan ya raka'a ta tara thumma yaq'udu sannan ya zauna wa yatashahhadu yayi tahiya wa yusallimu sannan ya sallame thumma yusalli rak'atayn jalisan ba'da ma yusallimu sannan ya sallaci raka'o'i biyu a zaune bayan ya sallame wannan yana daga cikin nau'o'in sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi cikin dare raka'a takwas da zaman tahiya daya ba zai zauna tahiya ba sai a ƙarshen ta bayan yayi tahiyar kuma ba zai sallare ba sai ya miƙe raka'a daya ya sake zama ya sake yin tahiya ya sallame sannan sai ya gyara zaman shi ya koma irin zaman dan kuntukuru sai kuma ya sallaci raka'a biyu a zaune ina fata mun gane wannan jama'a annau Sadisu, nau'i na shida yusalli saba'an ka tis'il mazkura yakan sallaci raka'a bakwai irin yadda aka ambaci taran nan ma'ana yi sallar ba zai zauna ba sai a raka'a ta shida sun mai salli ba a da ha raka'a ta yi jalisa idan ya zauna kuma sai ya dawo bayan ya gama ya sake raka'a biyu ainihin a zaune annau usabi'u annahu kana yusalli masna masna sannan kuma ya kasance yana yin sallar raka'a biyu biyu biyu thumma yutiru bi salasin sannan sai ya wuturi da raka'a uku la yafsilu Ba baya raba tsakankanin waɗannan bibiyun da wuturin fa rawahul imamu ahmadu imam rahimahullahu ana aisha annahu kana yutiru bi salasin la fasla fihinna wannan Alimamu ahmad ya ruwaito cewa daga aisha Allah ya kara mata yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wutiri da ainihin raka'a uku baya raba tsakankanin raka'o'in ma'ana baya zaman tahiya a tsakiya ballantana ya sallami warawan nasa'i wa anha shi kuma nasa'i ya rawaito daga Aisha ila yau cewa kana la yusallimu fi raka'atayil wutri ya kasance baya yin sallama in ya gama raka'a biyu na wutiri kafin ya kawo cikon ɗayan wa hadhihi sifatu fiha nazaru wannan siffar cewa yana yin wutiri da raka'a uku kuma yayi tahiya ba zai sallame ba yace akwai tababa game da wannan yanayin faqad rawa abu hatim ibn hibbana fi sahihihi an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallama al-imam ibn hibbana ya ruwaito a cikin as-sahih dinsa daga ainihin sahabi abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace la tutiru bi thalathin kar ku dinga yin wutiri da raka uku aw tiru bi khamsin aw sab'in wala tushabbihu bi salatil maghrib ku dinga wutiri da raka'a biyar ko bakwai kar ku dinga yin uku yadda zai zama yayi kama da sallar magriba qala ad-darqutni darqutni yace riwatuhu kulluhum fiqatun mazajen wannan riwaya ga baki ɗayansu amintattu ne al'imamu ibn hibbana ɗin ya fitar shi da dara kutuni da tahawi da hakim ina fata muna bai jama'a qala minha yace daga ciki akwai sa'altu aba abdullahi ila ayi shay'in zahabu fil witr yace na tambayi abu abdullahi al-hakim kenan abin nan al ahmad kenan cewa wani abu kake ɗauka game da wutiri tusallimu fi raka'ataini za ka yi sallama a raka'a biyu Ƙala na'am yace kware kuwa ƙultu sai na ce li ayi shay'in saboda mene ƙala li a hadisa fi yi aqwa wa akthar an annabi sallallahu alaihi wasallam fi taini? saboda hadisai sun zo game da haka sun yi bayanai sun ƙara faɗin bayanai game da raka'a biyu suna da ƙarfi A zuhuri an urwa an aisha an nabi alaihi wasallam sallama fi taini. ya zo daga urwatu daga aisha cewa manzon Allah ya yi sallama a raka'a biyu wa qala harbun shi ko harbu sai ya ce su ila ahmadu anil wutri ƙala. an tambayi imamu ahmad game da wutri sai ya ce yusallimu fi raka'atayn mutum ya sallama bayan raka'a biyu wa illam yusallim idan ko bai sallame ba rajautu Allah ya gurra ina fatan kada haka ya cutar da shi illa anna taslima asbatu anin nabi sallallahu alaihi wasallama yace amma dai ina ganin sallamewar yafi inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala abu talib sa'altu aba abdullah ila ayi hadithin tadhhabu fil witr na tambayi abu abdullah al-imam ahmad kenan nace Allah shiga mata malam menene fatawarka game da wutiri qala azhabu ilaiha kulliha ina tafiya akan dukkanin hadisan ne man sallah khamsan wanda ya raka'a biyar wala yajlisu illa fi akhirihinna bai zauna ba sai a ƙarshe wa man salla sab'an la yajlisu illa fi akhirihinna da wanda ya raka'a bakwai shi ma ba zai zauna ba sai a ƙarshe wa qad ya fi hadisi zurarata an aisha yutiru bi tis'in yajlisu fi thamina al muslim ya fitar da hadisin zurara daga aisha cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana wuturi da raka'a tara baya zama sai a ta ƙarshe ƙwala sai yace walakin na aksar alhadisi wa akwahu raka'a to amma mafi ƙarfin hadisi wanda yafi shahara shine ana yin raka'a ɗaya fa ana azhabu ilaiha kuma ina aiki da wannan hadisin ƙultu ni mai tambaya Abu Talibin sai ce da Imam Ahmad ibn Mas'udin ya ƙulu salasin na ji ibn mas'udin an ce shi kuma yana cewa ayi yi raka uku ƙala sai imam muhammad yake cewa na'am gaskiya ne ya halasta wa kada aba ala sa'adin raka kuma ya yi masa'adu ɗan abi wa ainihin inkarin cewa yana yin raka'a guda faƙal lahu sa'adun aidan shai'an yuraddu alaihi shi ma sa'adu sai faɗa mashi amsar cewa ga martanin maganar shi abin da yake so jama'a ya ce mana shine ne asali hadisai ne suka zo a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kada yi wutiri da raka'a uku sai kuma aka samu yana wutiri da raka'a uku ga wancan hadisin da ya ce kar yi wutiri da raka'a uku ya faɗa illa shine kar a yi shi yayi kama da sallan magariba yayi ne kama da sallan magariba raka'a biyu tahiya raka'a daya tahiya sannan sallama idan aka sai malamai suka yi maganganu cewa idan mutum ya yi raka'a uku to ya guje ma ɗayan abu biyu ya guje ma yin zaman tahiya a raka'a ta biyu in yayi wannan to shi yafi dacewa in ya zo ya raka'a ta biyu to kawai sai ya miƙe ya jona ta uku kaga ba su kama da magariba ba idan kuma har ya manta ya zauna tahiya to ya sallame in ya sallame sai ya sake raka'a ɗaya daban sai zama wannan sallama ita ma ta zama abin da ya hana sallar ta kama da magariba ina fata mun gane wannan shine bayanan da yake ta koro mana game da ainihin fatoyin da aka wa Imam Ahmad akai zamu ji karin bayanai insha Allah daga Malam Albani Muhammad Nasiru, Nasiruddin Allah ya gafata mishi sai Malam yake cewa annau thaminu na sa'iyu an-nasa'i an huzaifata annahu sallama an-nabi sallallahu alaihi wa alayhi wa sallam fi zai huzaifatu dan yaman aka ruwaito daga gare shi alimamun na an-nasa'i ya fitar cewa huzaifa ce mun yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa salama. a cikin watan ramadana faraka'a fa qala fi ruku'ihi yayi ruku'u sai ya faɗa a cikin ruku'un sai ya ce subhana rabbiyal azim mithla ma kana qa'iman thumma ya yaqulu sannan sai ya zauna yana cewa rabbighfirli rabbighfirli mithla ma kana qa'iman tsawon zaman da tsawon ruku'in kamar tsawon tsayuwarsa thumma jada. فقال subhana ربي الاعلى misla ما كان قائما كما تsayin tsawi wanda yayi kuma salla illa arba'a rak'ati bi mana salla ba illa raka'a hudu hatta jaa bilal yad'uhu ila al-ghadat har bilal yazo yana kiran shi zuwa ga ainihin wato gadat anan gadat shine wato abincin sahur dan cikin ramadana ne wa awtara awwalal layl sai ya wutiri a farkon dare ma'ana ya yi wutiri aka kira shi zo ya ci abinci yana yin wuturi wata rana farkon dare wa wasatahu wata rana tsakiyar dare wa akhirahu wata ran kuma yana yi ƙarshen dare wanda shine yafi yawa wa qama laylatan tamma bi ayatin yatluha wa yuraddiduha wata rana ya taɓa yin sallar dare ga baki ɗayanta da aya guda ɗaya yana karanta ta yana maimaita ta hatta har gari ya waye wahiya shine faɗan Allah da yake cewa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim cikin suratul maida yana ta maimaita aya a raka'a ɗaya sai ya maimaita ayar da yawa da yawa sannan sai ya ruku in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya Allah in kai ma bayi azaba to dama bayinka ne ba wanda ya isi ce dan mene kuma sun yi laifi in kuma ka gafarta musu ya Allah dama kai mabuwayi ne mai hikima jama'a waɗannan su ne nau'o'in da ainihin wato ya kawo dangane da watin salloli na dare da ake yi bari mu ƙarasa zuwa wannan gabar sai mu ji karin bayani daga al'imamu wato malam muhammad nasiruddin albani Allah ya gafarta mashi wa kanat salatuhu bil layli salatata anwa'i sallar dare kala uku ce ahaduha ɗaya daga cikin nau'i uku wa huwa aktsaruha ita ce wadda tafi yawa salatuhu qa'iman mafi yawan sallan a tsaye yake wasani nau'i na biyu annahu kana yusalli qa'idan yakan yi sallar a zaune wa yarka'u qa'idan yakan yi ruku'un yana daga zaune zai yi ruku'u wasalis nau'i na uku annahu kana yaqra'u qa'idan yakan yi karatun sallar a zaune fa idza baqiya yasirun min qira'atihi idan ya zama saura 'yan ayoyi kaɗan ya gama karatun kama sai ya miƙe faraka a ƙa'iman sai ruku'u a tsaye wal anwa'u salasa sahhat anhu waɗannan nau'i guda uku duka sun inganta sallah a tsaye gaba ɗaya sallah a zaune sallah rabi a zaune in an kusa ruku'u a miƙe a ci gaba da yi a tsaye wa amma sifatu julusihi fi mahallil qiyam irin zaman da yake yi kuwa a wajen tsayuwan fa fi sunanin nasa'i ana abdullahi ibn shaqiq ana aisha qalat ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli mutarabbi'an ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana salla mutarabbi'an shine yana zaman dan kuntukuru ma'ana ya zauna kenan kamar haka jama'a haka shine zaman dan kuntukuru har ne kenan da Hausa sai ya zauna haka to amma in mutum bai iya wannan ba ko duk wanda ya tauka zaka yi haka dai shi aka ruwaito yana shine mutarabbi'an ya zauna akan abubuwa gyabban duwawun shi guda biyu da kuma gyabban kafafun shi shine tarabbu a ga daya biyu uku hudu na a sallar da rake magana wanda ba zai iya sallar farilla a tsaye ba zai yi zama da ya sama kai mun shi ya sai abin da ke kan shi tsayuwa ne wannan ko yana yi ne ba dan ba zai iya tsayuwa ba dan wani yanayi ne kawai wanda ba zai iya sallar farilla a tsaye ba duk abin da ya sauka na zama shi zai yi tunda rukuni ya fada a kan shi to sai abin da zai iya amma wannan a sallar dare shi ne mutum zai yi ta yi wanda ba zai iya sallar a tsaye ba kuma kafa shi wata iya zama haka ba wataƙila saboda ya ji rauni ne ko wani abu makamanci haka yasa bai iya sallar a tsaye wataƙila raunin ba zai ba shi dama ya zama da kafafun shi haka ba amma dai sallar dare ko tarawi in ana yi a zaune to haka ake shi din ma idan mutum ba zai iya ba babu laifi ya yi zaman da ya sauwaka ina fata mun gane wannan wannan shine zaman da ake ma a tarabbu na'am eh kamar wanda bai da lafiya kwarai kuwa ba zai iya tsayuwa ba amma zai iya irin wannan zaman babu shakka zai fifita shi saboda shi yana da asari akan wannan manzo Allah ya yi shi sallallahu alaihi wasallama نعم سيتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربئا قال النسائي لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود يتي بنسان ونوان دي فتد ونن حديثي با إن بند أبو داود يعني الحفري يعني الحفرية وأبو داود ثقة أمن تتشين ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ يتي إنا قنن كما كما أكل كسكري أسكين حديث wallahu alam sai dai hadisin ya inganta malamai sun tabbatar da ingancin shi a wurare da dama daga ciki kamar malam albani muhammad nasiruddin a cikin littafin shi dinnan mai suna fiqh qiyam ramadana da littafin salatu tarawih da littafin ainihin sifatu salat duka yayi magana akan ingancin wannan hadisi to kamar yadda muka faɗa nan jama'a daga wannan dan karamin littafi mai suna fiqh qiyam ramadan na malam muhammad nasiruddin albani Allah ya gafarta mishi wanda asalin littafin fawaid ne ya fitar daga littafin shi mai suna wato salatu tarawi shine ya rairaye shi ya mai da shi fiqhu qiyam ramadana wa fadlihi wa kaifiyatihi wa ada'ihi wa kaifiyati ada'ihi wa mashru'iyati aljama'ati fihi wa ma'ahu bahthun qayyimun an al-i'tikaf fikihun dake cikin sallar ashan da falalar sallar ashan da kuma ya ake yin sallar ashan da shar'ancin ayi jami'i da kuma wani bahsi mai muhimmanci game da itikafi to a cikin wannan littafi jama'a gashi daga shafi na ainihin wato a daga shafi na ashirin da bakwai gashi inda ya ce tullati lati tusalla biha salatul layl irin samfurin yanayin yadda ake sallar dare daga ciki akwai kafin ya magana ya ce kuntu fassaltu alqawla fi dhalika fi salatu tarawih na riga na yi bayani dalla dalla game da wannan a littafin salatu tarawih daga shafi na 101 zuwa 115 fa'ara an ulakhisa zalika huna taysiran alal qari'i wa tadhkiran dan haka zan takaita bayani anan ga mai karatu dan in tuna mishi dan kuma ya zama ya samu fa'ida al-kayfiyatul ula yanayi na farko 13 raka'a raka'a 13 yaftatihuha bi raka'ataini khafifataini za a fara da raka'a biyu yan ƙanana takaitattu wahuma alal arjayi sunnatul isha'il ba'diyya bisa magana mafi rinjaye raka'o'in nan guda biyu to sunna ce ta bayan isha aw raka'atani ko kuma wasu raka'o'i ne guda biyu makhsusatani na musamman yaftatihu bihi as-salah yuftatahu bihima salatul layli kama taqaddama wanda ake yin su musamman kawai dan bude sallah thumma yusalli raka'ataini tawilataini jiddan bayan waɗannan takaitattu sai ya salla biyu masu tsawo kwarai thumma yusalli raka'ataini dunahuma ya ƙara yin biyu wanda ba su kai tsawon waɗancan ba thumma yusalli raka'ataini dunal lataini qablahuma sannan ya ƙara yin biyu wanda ba su kai na gabaninsu ba yayi shida kenan banda waɗancan ko sun mai salli raka'ataini huma ya ƙara yin wasu ƙasa da waɗannan sun mai salli raka'ataini huma ka ji goma kenan sun mai yutir bi raka'a in ka haɗa da waɗancan na farkon sai ya ka sha uku wannan sura ta farko kenan sai ce saniya ma'ana kaifiya ta biyu yusalli salasa raka a, yana yin raka raka'a sha uku min ha tun. da gaske akwai guda takwas yusallimu baina kulli raka'ataini ko waɗanne a cikin takwas ɗin duk biyu ɗin ya yi sai ya sallama biyu sallama biyu sallama ya sallama hudu kenan sun ma bi hamsin sannan ya wuturi da ƙwaya biyar la ya jilisu ba ya zama wala yi sallimu illa fil khamisa bai zama bai sallama sai a ta biyar siffa ta biyu kenan ta uku sai ya ce a salisa ihda ashara raka'a raka'a goma sha ɗaya yusallimu bai na kulli raka'ataini ko waɗanne raka'a guda biyu yana musu sallama wa yutiru bi wahida yayi wutari da daya wannan ita ce gama garin da kowa ya iya raka'a biyu biyu sau biyar sallama a bayan kowace raka'a biyu sannan wutari raka'a daya ar-rabi'a sura ta shida ta hudu amin ihda asharata raka'a ita ma raka'a goma sha ɗaya yusalli minha arba'atan arba'an bi taslimatin wahida raka'a goma sha ɗaya zai yi hudu da sallama ɗaya sun arba'an kazalika ya sake yin hudu da sallama ɗaya takwas kenan sun salasa sannan sai ya wuturi da uku wahal kana yajlisu baina kulli raka'atayn min al-arba'i wa salas to a raka'a hudun nan na farko shin idan yayi biyu yana zaman tahiya kamar da kake yin azhar misali ko la'asar ai zaman tahiya sannan a miƙe a ci gaba bu sallama ko ko baya yi Ya ce lam najid jawaban shafiyar da zalika Musa Albani ba mu samu jawabi cikakke game da wannan ba Lakin na julusa fi salasi la shirau. amma dai a cikin ukun ƙarshe zama bayan an yi guda biyu to ba shari'a ba ne kamar da muka ambata ta ka miƙewa mutum zai amma waɗancan biyun biyun farko kafin a kai ga hudu da sallama babu laifi mutum na iya zama ya tahiya babu laifi kuma yana iya miƙewa kawai ba tare da ya tahiya ba to amma a wajen na ƙarshe ukun nan abin da ya fi shine kar ya zauna kwata-kwata bayan ya yi guda biyu alhamisa sura ta biyar yusalli ihda asharata raka'a wannan ma raka'a goma sha ɗaya min ha samani raka'atin ya yi takwas la ya fi fiha illa fi ba zai zauna ya tahiya ba sai a raka'a ta takwas ya tashahhadu ta takwas ɗin zai matahiya wa yusalli Alannabi, sallallahu alaihi wasallama yau manzan Allah salati sun ya ƙomu sannan sai ya miƙe wala sallimu kar ya sallame sun yutiru bi raka'a sai ya wuturi da raka'a ƙwaya ɗaya, sun zama tara kenan ko sun thumma sallimu sannan sai ya sallame fa tis'un kaji tara kenan Sun thumma yusalli rak'ataini wa huwa sannan ya sallaci raka'a biyu alhalin yana zaune asadisa sadisa sura ta shida yusalli tis'a raka'atin minha sittun la yaq'udu illa fi sadisa minha zai salla raka'a shida ba zai zauna ba amin zai raka'a tara in ya fara ba zai zauna ba sai a ta ya summa yatashahhadu a ta shidan nan zai tahiya wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama yau manzon Allah salati summa ila akhirih har zuwa ƙarshe ma zukira fil kaifiyati sabi'a kamar yadda aka ambata a kaifiya as-sabiqa wadda ta gabata ma'ana bayan wannan raka'a daya da yayin tahiyya amin bayan ya tahiyya a raka'a ta shida sai kuma ya miƙe ya kawo daya ya zauna ya sallame sai ya biyo a zaune waɗannan su ne kaifiya guda shida waɗanda za ka ga su ɗin ne dai malam al'imamu ibn ya faffasa su zuwa fiye da shida ma'ana akwai mai sha uku wanda za a yi ta bibbiyu bibbiyu masu tsawo bayan an yi biyu gajajjeru akwai mai sha uku wanda za a yi takwas a haɗe sannan a yi biyar wuturi akwai mai sha ɗaya bibbiyu bibbiyu wuturi ɗaya akwai mai ainihin sha ɗaya hurhudu guda biyu da uku akwai mai sha ɗaya wanda yake ainihin guda takwas a haɗe ɗaya makalar takwas ɗin sannan a yi sallama sannan a yi raka biyu a zaune sannan akwai kuma irin wannan amma mai raka'a shida maimakon hudu ko takwas sai a yi shida a haɗe sannan sai a yi tahiya sai a miƙe a kawo ɗaya sai a zauna sai a yi raka biyu a zaune waɗannan su ne ya ce hadhihi hiya alkayfiyatu allati thabatat an annabi sallallahu alaihi wasallama nassan anhu waɗannan su ne yanayin salloli guda shida na ainihin salatu tarawih ko ashan ko qiyamul laili wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nassi daga shi manzon Allah din wa yumkinu an yuzada alaiha anwa'ul ukhra zaka iya ƙara wasu nau'o'i wazalika anyun ƙasa, yunqasa min kulli nau'in minha ma sha Allah ka iya rage daga cikin tara amin daga cikin takwas kamar da su shida ko daga shida kamar da su hudu ko daga hudu kamar da su biyu iya abin Allah ya huwace maka hatta ya tasira ala raka'atin wahida kai har ma ya kai ga saura raka'a ɗaya gyal amalan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama almutaqaddim saboda fadin manzon Allah da ya fada da aka ji a baya cewa faman sha'a falyutir bi khamsin wanda ya so ya wuturi da biyar wa man sha'a falyutir bi salasin wanda ya so yi da uku wa man sha'a falyutir bi wahida wanda ya so ya wuturi da ainihin wato raka ɗaya gyal duka ya halasta fa hadhihi al-khams wa thalath in sha'a sallaha bi qu'udin wahidin waɗannan biyar da aka ce ko uku idan mutum ya so yayi su sallah da zama ɗaya wa taslimatin wahidatin da sallama guda ɗaya kama fi hadhihi kama fi sifati thaniya kama yadda yake a ainihin siffa ta biyu wa in sha'a sallama baina kulli raka'ataini in kaso kuma kai sallama tsakanin kowaɗanne raka'a biyu kama fi sifati thalithati wa ghairiha kama yadda yake a siffa ta uku da kuma ainihin wata daban wa huwa al-afdalu yin sallama bayan raka'a biyu shine ainihin wato yafi وأما صلاة الخمس والثلاث بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم أما ين صلى ركعة بير إن ذاك بير كوي كو ركعة أكو إن ذاك أكو كوي يزما tsakanin kowane ainihin zama da miƙewa an yi raka'a biyu a cikin biyar ɗin nan a yi sallama a sake yin biyu a yi sallama ko kuma uku ai biyu ai sallama sannan ai ɗaya ai sallama wa kullu raka'atayn bidun taslimin, ma'ana ai tahiyya kai babu sallama falam na ji najiduhu sabitan anhu sallallahu alaihi sallama. a dinga tahiyar ba a sallama a cikin wuturin yace wannan ba a samu daga manzon Allah ba sallallahu alaihi sallama. wal aslu lil jawaz abin da yake asali shine ya halasta lakin lamma kana annabi sallallahu alaihi wasallama qadnaha anil itiyari bi thalath anil itari bi thalath yayin da ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan hani game da yin wuturi da raka'a uku wa allala zalika bi qawlihi ya kafa hujja kuma da cewa la tushabbihu bi salatil maghrib la tushabbahu bi salatil maghrib kar kusa ta yi kama da sallan magriba fahina idin la budda liman sallal wutura salasan min al khuruj an hadhihi al mushabaha wajibi ne ga wanda zai wuturi da raka'a uku ya yi ƙoƙari ya fita daga wannan kamantakekeniya ɗin wa zalika ya kuni bi haini ta ɗayan fuska biyu ahaduhuma fuska ta ɗaya a taslimu bai na shaf'i wal ya yi sallama tsakanin shafa'i tsakanin raka'a biyu da raka'a ɗaya wa huwa al wal afdalu mala albani ce wannan shi yafi ƙarfi kuma shi falala wal ɗayan siffan kuma Allah ya ƙa'uda bai na shafi'i wal kar ya zauna gabaki ɗaya a wajen shafa'i da wutri wallahu ta'ala a'lam yace Allah shi yafi sanin daidai da jama'a kun ji waɗannan bayanai da muka ji kare karen su ko kuma samari na abubuwan da muka karanta daga malam Muhammad Nasir dina Albani a cikin wannan tafi nashi mai suna Fiqhu Qiyam Ramadan jama'a ina fata mun gane abinda ake cewa shine jama'ar ahlus sunna a duk inda suke to kamata yayi su samu ainihin wato yanayi wanda za su tsaya su darasci waɗannan kaifiyat kuma a riƙe su a ci gaba da aiwatar da su ba daidai ba ne a kale ma yanayi ɗaya kawai a ce kullum shi ake yi yana daga cikin kyakkyawar mutaba'a ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ta zo da ainihin ikhtilafu ta zo da abubuwa mabambanta to a samu musulmi yana nawa'antawa yana kokarin kwaikwayon su ba wai ya dauki kwaya ya yi watsi da sauran ba wannan ya daga cikin kyakkyawar mutaba'a ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai malam ya yace faslu na'am shi da wanne ne wanne ne kiyamar rabanan kuma ok to ai suna ne kawai kaga shi wannan an kara da lafazin fiqhu ne ramadana shi kuma wannan qiyamu ramadan amma da abu ɗaya ne wannan tasarrufi ne kawai na yan kasuwa watakila ko kuma yanayin yadda aka buga amma dai shi abin da ya sa littafin suna kenan fiqhu qiyam ramadan dan haka ya ambata a cikin muqaddimar da yi eh din shi din ne dai kawai na'am Allah ya sa mu dace malan yace wa qad sabata anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu kana yusalli ba'da al-witr rak'atayn jalisan taratan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa yakan yi sallah raka'a biyu a bayan wutiri a zaune wataratan ya qara'u fihi ma jalisan wani lokaci kuma yakan yi karatu ne a zaune fa idza arada an yarka'a sanda yazo ruku'u qama sai ya miƙe faraka'a sai ya ruku'u yadda aka saba wa fi sahih muslimin an abi salama taqala sa'altu aisha radhiyallahu anha an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faqalat kana yusalli thalatha asharata raka'a tace na tambayi yace na tambayi Aisha game da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai tace yana yin sallar raka'a 13 yusalli thamani raka'atin yakan yi raka'a takwas thumma yutiru sannan ya wutiri thumma yusalli raka'ataini wa huwa jalisun sannan ya raka'a biyu a zaune fa idza arada an yarka'a qama faraka idan yazo yin ruku'u a wannan sallar raka'a biyu sai ya miƙe ruku'u thumma yusalli raka'ataini bainan nida'i wal iqama min salati subhi sannan ya salla raka'a biyu tsakanin kiran salla da da iqama na sallah asuba wannan hadisi imam muslim ne ya fitar da shi kamar yadda malam ya ambata wa fil musnad an ummi salama anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yusalli ba'da al-witr raka'ataini khafifataini wa huwa jalisun cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana yin sallah raka'a biyu takaitattu bayan wutari alhalin yana zaune qala tirmidhi ruwiya nahwu hadha an aisha wa abi umama wa ghairi wahidin an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an wannan daga aisha da abu umama da kuma wani wanda ba mutum ɗaya ba wato mutane fiye da ɗaya dukkaninsu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa fil musnadi an abi umama أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس لفظا أبو أمامة شيني الإمام أحمد يفتد شيئا من ذن الله ينا صلى ركع بيبايا وتري أزوني يقرأ فيهما بإذا زلزلت يكن كرنت سورة إذا زلزلت أركع فرقه دكما قل هو قل يا أيها الكافرون أركع تجو الإمام أحمد يفتد وانا حديثي ده إسنادي كتشاوا Daka jama'a wannan abu ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya daga cikin ainihin wato hanya ta ahlus sunna mutum ya kyamaci abin da yake ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tafarki ne na yan bid'a tafarki ne na batattu a ce maka gashi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kawo wani ta'awili ko wata magana ko wata shibuha cewa kai lafiyar kalau kai dan me za ka zauna kai ba a ce ai haka a mazhabinku ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko to ibada ce Imam an yake cewa duk abin da manzon Allah yayi ko ba a gano illa ko hikima da ke ciki ba dole ne a yi mishi bayya akai idan an gano illa ko hikima wannan karin armashi ne amma dan ba a gane ba kar kai irin magana irin ta yan boko ka ce to what is the wisdom behind it me me alfanun da ke ciki in na zauna Sai wanda kai me alfanun ta an tambaye ka ba kana yi ne saboda manzon Allah ne ya ce yi a tsaye ba to kuma shi ya ce yi a zaune ko kuma yi a zaune da haka ka bi manzon Allah kai ka huta sallallahu alaihi wasallama وروى min قطني ونحوه من حديث نحوه من حديث أنس رضي الله عنه shi ma ya fitar da kwatankwacin wannan daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda sai dai asalin isnadin bai inganta ba za ya daukan shi dai a cikin shawahid da za su kara tabbatar da wancan wa qad ashkala hadha ala kathir minan nas wannan raka'o'i biyu da yake yi bayan ya gama wuturi to wannan ya rikita wasu da dama daga cikin mutane fa zannuhu mu'aridan li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce wai wannan ya ci karo da maganar manzon Allah da yake cewa ij'alu akhira salatikum bil layli wutra a cikin zancen da manzon Allah aka ruwaito daga gare shi al-Imam Ahmad da al-Imam ainihin Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake cewa ku sanya ƙarken ku a cikin dare ya zama shine wutiri wa ankara malikun rahimahullahu ta'ala hatainin raka'ataini imam malik ma yace sam bai yadda ai wannan sallah raka'a biyu bayan wuturi ba wa qala ahmadu al-imam ya ce la af'aluhu wa la amna'u man fa'alahu ni ba zan yi ba kuma ba zan hana wanda yi ba qala yace imam ahmad kenan yake ba da labari yace wa malikun wa qalat ta'ifa maliku dai ya ce kar a yi wasu kuma sun ce innama fa'ala hataini raka'ataini li bayyana jawaz as-salati ba'da al-witr waɗannan rakawoyi guda biyu manzon Allah yana yin su ne sallallahu alaihi wa sallama dan ya nuna halascin yin sallah raka'a biyu bayan wutri wa anna fi'luhu la yaqta'u at-tanaffula kuma aikata hakan baya yanke fulfulin da kai a ce ka lalata wutirinka wa hamalu qawluhu suka ɗauki magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ij'alu akhir salatikum bil layli witran suka ce alal istihbabi shine abin da yake mustahabbi wa salatu rak'atayn ba'dahu alal jawazi yin sallah kuma raka'a biyu bayan wutarin yana nuna halasci was sawabu bayan da ya kawo waɗannan manganu sai ce abin da yake daidai an yi kala a ce inna raka'atai rak'atayn tujriyani madar sunnah waɗannan rakawoyi guda biyu za a gudanar da su a magudanar wato sunnoni da ake yi a rawatib ka ɗauka yanzu kamar ita ma sallar wutiri wata sallah ce mai zaman kanta tana da sunnonin da ake kafin ita to yanzu kuma ga sunnatu sunnatuha alba'adiyya yace wannan matsayin ya kamata a bata wa takmilul wuturi ko kuma kace cikon wuturi ne fa innal wutra dan shi a ibadatun mustaqilla zaman kanta take ibada ce mai zaman kanta wala ma in qila bi wujubihi musamman ga waɗanda suke cewa wutri wajibi ne fatajri rak'atani ba'dahu madara sunnatul maghribi min al maghrib da haka rakawai guda biyu da ake bayan wutri sai ka gudanar da su kamar da ake gudanar da sunnar raka'a biyu da ake bayan sallar magariba a matsayin magariba na wutrun nahari amma kuma ana yin nafila bayan ta raka'a biyu haka matsayin wutri na ƙarshen sallar dare har ila yau ya halasta a yi raka'a biyu a bayan shi fa inna ha wuturin nahari ita magariba ita ce wuturin rana wa raka'ata ni ba da ha raka'a biyun da ke bayanta takmilun laha cikamakinta ne fa kazalika raka'ata ni ba da wuturin laili haka nan raka'a biyu bayan wuturin dare su ma cikamaki ne ga wuturin wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai almuhimmu jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan sallah ko to kawai shikenan za a aikata babu wani ta baba wannan ya halasta saboda manzon Allah ne yayi kenan waccan maganan da yace ku sanya sallar ku ta zama ta tace wutari to yana nufin asalin wato wannan sallah da aka yi a tsaye wannan kuma ta zauna wata abu ce daban ko kuma a ce ita wani bangare ne na wutarin don ana yin wutarin da raka uku ai dan ka dauki ɗaya ka haɗa da biyu ana nan da uku faslun ولن ينفذ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه بأكياي دقى منزان الله صلى الله عليه وسلم تشيوا ياي وتري addu'ar ƙunuti a wuturi ba sai a hadisi guda ɗaya wanda ibnu maja ya ruwaito an ali ibnu maimunin raqi haddasa makhlad ibnu yazidin qala an sufyana an zubaidin al-yamani عن سعيد عن عبد الرحمن بن عبزي عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوتر أبي بن كعب يتشي منزن الله ينعين وتري فيقنط قبل الركوع سيقنوتي كاف الركوع wannan isnadi ne kyakkyawa malamai sun inganta shi duk da akwai wasu maganganu da aka yi a kan wasu mutane a ciki amma cikakken ainihin ta shi shine isnadi ne kyakkyawa وقال Ahmadu في fi ابنه عبد الله ahmad a cikin riwayar da ɗansa abdullahi ya daga gare shi yace akhtarul qunuta ba'da ruku'i ni ina zaben ai kunuti bayan ruku'u wannan kunuti bayan ruku'u inda ya tabbata shine a cikin salloli waɗanda suke na farilla idan ana kunuti don nazila amma a salloli waɗanda suke na wutiri ana yin kunuti ne kafin ruku'u amma an samu kamar da ka karanta a littafin na albani ya kawo waɗannan bayanai game da cewa idan azumi ya raba aka yi cikin watan ramadana aka yi azumi goma sha hudu to wani lokaci an samu salaf suna tsawaita ainihin wato addu'a wuturi fiye da yadda aka saba to garin haka sai kuma suka mai da wasu suna yi a bayan ainihin wato ruku'u don kai zama akwai ishtibahi tsakanin ruku'u din da kuma wato addu'ar wannan ya halasta a lokacin da za addu'ar wuturi mai tsayi amma ba haka ba aslan abin da ake shine ana yin wuturi ne a yi addu'an ƙunuti kafin ruku'u wannan shi ne tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama sai ke cewa akhtarul ƙunuta ba da ruku'i inna kulla shai'in sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallama fil ƙunuti inna ma huwa fil fajiri domin abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da kunuti shine wanda aka faɗa cewa yana yi a sallah asuba kamar da makaranta a baya lamma rafa'a ra'sahu min ruku'i bayan ya dago daga ruku'u wa qunutul wutri kunuti ko na wutri akhtaruhu ba'da ruku'i ina ganin shi ma ayi bayan ruku'u walam yasiha an nabi sallallahu alaihi wasallam fi qunutul wutri qablu aw ba'd shay'in yace ni ban san wani abu da ya inganta game da ƙunuti kafin ko bayan ruku'u a cikin wuturi ba da haka shi imamu ahmad a wurin shi wannan hadisi bai tabbata ba sai zama yayi kiyasi da abin da ake na kunuti linnazila a bayan ruku'u sai ce nan ma ai haka wa qala al abubakar al-khallal shi kuma ya ce. akhbarani muhammad bin yahya al annahu qala li abi abdullahi fil kunuti fil wutri cewa ya tambayi al-imam abu abdullah ahmad ibn hanbal rahimahullah game da kunuti a cikin wuturi faƙala, sai ba da amsa ya yace laisa yurwa fihi an nabi sallallahu alaihi wasallama shay'un babu wani abu da aka rawaito daga manzon Allah game da wannan walakin kana umaru ya eh, fi sanati ila sana amma dai umar ya kasance yakan yi kunuti ainihin wato tsawon shekara guda yana kunuti وقد روى أحمد وأهل السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر حسن دن علي دن أبو طالب سبت الرسول صلى الله عليه وسلم يرويتو daga ainihin wato manzon Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mini wasu kalmomi waɗanda zan dinga faɗa a cikin wuturi in dinga cewa Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وأن رواية الإمام أحمد كنان دا الترمذي دا كما أينهم الإمام أبو داود دا إسنادي وان ديك الصحيحي har ilawa ibn hibbana ya fitar da shi da al-imamul hakim wannan ita ce addu'ar da ake yi a kunuti ta ainihin wutiri ya Allah ka shiryatar da ni cikin waɗanda ka shiryar Allah ka bani lafiya cikin waɗanda kake baiwa lafiya Allah ka jibince ni cikin waɗanda ka jibinta ya Allah ka sa mana albarka a cikin abin da ka bani ya Allah ka tsare ni sharrin abubuwan da ka da ka ainihin wato kadarta Allah babu wanda yake iya yin kaddara sai kai babu wanda zai kaddara in ba kai ba ya Allah kuma babu wanda ya isa wulakanta wanda kake jibinta ya Allah wanda ya albarkatu ya ɗaukaka zadal bai zadal wannan sa'i. nasa'i ya izu man adaita can hula la zillu man walaita wala izu man adaita aka akai wannan ƙarin kuma babu wanda zai girmama idan ainihin Allah baka ƙaunar shi wannan ma ziyada ce ingantacciya jama'a wa zadal nasa'i fi riwayatihi a riwayi imamu nasa'i ya ƙara wa sallallahu ala nabi sai dai wannan karin kamar da ibnu hajirin ya faɗa bata inganta ba ƙara wannan salati a haka sai dai an samu salaf kamar yadda ainihin wato malam albani ya kawo a cikin wannan littafi nashi da littafin ainihin wato salatu tarawih cewa idan azumi ya raba ya kai sha hudu aka shiga daren sha biyar to an samu limamai a cikin magabata bayan sun yi wannan addu'a sukan ƙara da salati cikakke salati ibrahimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin su yi ruku'u wannan ya tabbata kamar yadda ainihin malamai suka kawo wa zada al-hakim fil musadrak wa qala al-imam al-hakim ya ƙara a cikin musadrak yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi wutri idza rafa'atu ra'si wa lam yabqa illa as-sujud manzon Allah ya koya mini na yi wannan addu'a a cikin wuturina idan na ɗago ya zama babu abin da ya rage mini saura su juda wannan riwaya ita ma tana da matsala cewa sai an ɗago malamai sun ce shazi ne warawahu ibn hibban fi sahihi wa labduhu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi ya da'u. a lafazin shi kuma na ji manzon Allah ne yana yin addu'ar ba ni ne ya koya ma in yi ba haka ake yin wannan addu'a jama'a ana ɗaga hannaye a yi wannan addu'a kuma ba daidai ba ne a dinga rera ta kamar yadda ake rera tilawa alkur'ani domin ba matanin alkur'ani ba ne alkur'ani shi ne aka samu maganganu ingantattu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan rera shi akan karanta shi da ainihin murya mai daɗi akan jan maddojinsa amma waɗannan addu'o'i da ire-irensu ba daidai ba ne a dinga rera su yadda ake rera alkur'ani za a karanta ne gaba-gaba cikin natsuwa babu laifi idan liman ne yake yi tare da mamudinsa su dinga yi mishi amin amin a duk sanda ya numfasa a wata gaba ba daidai bane ko mutane su ɗebo addu'o'i iri daban-daban su cacca kuɗa a cikin waɗannan kalmomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su rage su ƙara su canza wannan ma ba daidai bane sai mutum ya takaitu akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar idan dai ya ishi manzon Allah bauta Allah ya ishe ka kai ma ka bauta wa Allah da shi matukar kana kaunar gaskiya ba mai zakewa ne kai Allah ya sa mu dace na'am na'am ya kawo wannan shi ma malamai duk suna yi ya zo malamai sun ba da fatoyi akan ƙara addu'o'in amma cakudawa ne ba a so a cikin waɗancan kalmomin mutum ya cakuda da wasu addu'o'i ko ya rage wasu kalmomi shine ba a so ko kuma tsawaitawa wanda ya wuce na al'ada ko rerawa waɗannan su ne abubuwan da malamai suke kyamatarwa amma abin da ya fi natsuwa jama'a a takaice akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudana akai dan duk waɗannan maganganun malamai ne su ne suke yin kayan su kaga kan tafi ne babu nasi na'am su ɗaya ya wadatar su ɗayan aka karanta ta ya wadatar insha Allah قال الترمذي وفي الباب عن علي رضي الله عنه وهذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعد واسمه ربيعة بن شيبان ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكنوت في الوتر شيئا آسنا من هذا انتهى يتشي tirmidhi bayan da ya kawo waɗannan maganganu sai shi kuma sai ya ce ya ƙara da cewa akwai wasu maganganu da aka ruwaito game da wannan matsala daga aliyu dan abu talibin kuma wannan hadisi ne kyakkyawa ba mu san shi ba sai ta wannan hanya ma'ana hanya ce garibiya kenan ta abul haura sa'adi wanda sunan shi rabi'atu ibn shayban kuma ba a san wani ya ruwaito wani abu da ya fi nashi inganci ba a wannan matsala wal qunut fil wutri mahfuzun an umar an ruwaito daga Umar dan Khattab cewa yana yin kunuti a wutri wa Mas'udin da sahabi Abdullah dan Mas'ud war riwayatu anhum asahhu bil kunuti min al kunuti fil fajr an samu riwaya ingantacciya daga gare su wadda tafi waccan inganci dangane da kunuti a sallar asuba wa riwayatu an annabi sallallahu alaihi wasallam fi kunut al-fajr asahhu min ar-riwayati fi kunut al-witr haka nan daga manzon Allah ma akwai riwaya ingantacciya dangane da alkunuti a cikin alfijir fiye da ingancin wannan take magana akan alkunuti a cikin wuturi wallahu alam Allah shi fitanin daidai a can baya mun tattauna gaba ɗaya game da wannan matsala da tabbatar da cewa kowanne ga muhallinsa ga yadda ake yin sa wa qad rawa abu dawuda wa tirmidhi wa nasa'i min hadisi ali ibn abi talib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqulu fi akhir wutrihi al'imamu abu dawuda da nasa'i da tirmidhi suka ruwaito cewa daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a ƙarshen wutarinsa, ma'ana ko dai a cikin sallar ko kuma bayan sallar kamar yadda duk malamai sun fassara haka yakan ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka min saqatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi fana'an 'alayka anta kama asnaita ala nafsik wannan addu'a malam ya kawo ta ga ta Allah ina roƙonka ka tsare ni ta hanyar ainihin yardarka ka tsare ni daga fushinka ta hanyar lafiyar da kake bayarwa ya Allah da kuma ceto ko kuma zaman lafiyan da zaka bani a lahira ka tsare ni daga uqubarka ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga ainihin kanka ya Allah ba zan iya kididdige yabo gare ka kamar yadda kai ba wa kanka ba wa hadha yahtamilu annahu qabla faragihi minhu wa ba'dahu yace wannan yana yiwa a ce yana yin ta ne kafin ya gama wutar a cikin tahiya kenan misali ko a cikin addu'a wutar wa ba'dahu ko kuma bayan wutar wa fi idan riwayati an nasai kana yaqulu idza faraga min salatihi wa tabawwa'a matja'ahu a wata riwaya ta imamun nasa'i aka ce yana yi ne bayan ya gama sallar gaba ɗaya ya koma ya kishingida a makwancinsa وفي هذه الرواية أو أن الرواية أكتشي لا أحصي فناء عليك ولو حرصت بذن يكددجي يبوغريك بكودا نايق أكرن هكذا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في kuma كما يتبت ونن addu'ar bayan da ka ji a nan gashi an kawo inda ya tabbata manzon Allah na yin ta bayan an gama sallah gaba daya to kuma ya tabbata ha ila yana yin ta a cikin sujuda fala'allahu qalahu fi salati wa ba'daha ta yi kenan yana faɗanta a cikin sallah a cikin sujuda wa ba da hada kuma bayan ya idar da sallah duk ya tabbata kenan za a iya cewa hakan yana faruwa wa sabata anhu sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala dhalika fi sujudi fala'allahu qalahu fi salati wa ba'daha wa dhakara al-hakim fi al-musadrak min hadith ibn abbas radiyallahu anhuma fi salati an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama witrihi thumma ya ambata a cikin ainihin al hakim ya ambaci hadisin abla dan Abbas game da sallar manzon Allah da wutarinsa ya ce summa autara sannan sai ya wutiri falamma kada, salatahu da ya gama sallarsa ya yaqulu sai naji yana wannan addu'a yana cewa اللهم nura في قلبي نورا وفي wa an yamini nura wa وأن يميني نورا وأن شمالي نورا wa نورا nura نورا وأمامي nura. wa khalfi nura waj'al alli yawmal liqa'ika nura wannan hadisi al-Imam hakim ya fitar da shi da isnadi ingantacce manzo Allah yana addu'a yana cewa Allah ka sanya mana haske a cikin zuciyata ka sanya mana haske a cikin idona ka sanya mana haske a cikin ganina ka sanya mana haske ta dama na ka sanya mana haske ta haguna Allah ka sanya haske a gaba na ya Allah ka sanya haske a baya na Allah ka sanya haske a sama na Allah ka sanya haske a ƙasa na Allah ka sanya mana haske ran da zan gamu da kai qala quraybun wa sab'a wa sab'in fil qunut yace wasa ya ambaci abubuwa bakwai a cikin ainihin qunutin sa sune ga sunan zuciya ido gani sama ƙasa gaba da baya falakitu rajulan min waladil abbas yace sai na gamu da wani mutum daga cikin ƴaƴan jikokin gidan abbas fa ni bihinna sai ya bani hadisin da waɗannan guda bakwai din fazakara sai ya ƙara da lahmi wa dami wa asabi wa sha'iri wa bashari Allah ka sanya haske a cikin nama na da jini na da jijiyata ita ce asaba naf jijiya mai kai jini wa sha'ari da gashi na wa bashari da fatar jikina wa zakara khaslataini ya sake ambatan kuma wasu siffofi guda biyu wa fi riwayatin nasa'i fi hadha hadisi wa kana yaqulu fi sujudihi a riwayar nasa'i a wannan hadisin aka ce wannan addu'a a cikin sujuda yake yin ta ma'ana ita ma kama addu'a da ta gabata wani lokaci yana yin ta a sujuda wani lokaci kuma yana yin ta a cikin azkar da yake yi bayan ya gama sallah wa fi riwayatin li muslimin fi hadha al hadisi fa kharaja ila salati ya'ni salatu as-subh sai ya fita zuwa sallah asuba wa huwa yaqulu yana tafe yana yin wannan addu'a fa zakara hadha ad-du'a wannan addu'a yana yin ta ne a riwayar muslim alhalin yana kan hanyar zuwa sallah asuba wa fi riwayatin lahu aidan a wata riwaya ta shi ila yau wa fi lisani nuran waje alfi nafsi nura wa a'azim li nura Allah ka sanya haske akan halshina Allah ka sanya haske a cikin zuciyata Allah ka girmama haske wa fi riwayatin lahu a wata riwayar kuma ta imamu muslim ha ila yau yace waje alni nuran Allah ka sanya ni ma na zama haske ga wasu wannan duka addu'o'i ne na manzan Allah sallallahu masu tsarki da inganci waɗanda kuma duk wani abu da kake nema a duniyar nan ko a lahira in ka kalla za ka tara manzan Allah ya riga ya sanya su a ciki ba dole sai ka ji ya ambaci sunan abin da kake so bi zatihi ba amma haske da Allah ne saka maka gaba da baya sama da ƙasa cikin zuciya akan harshe akan ido da kowane ne ga al'amari ya riga ya gama haskaka kenan gare ka gaba ki daya Allah ka sa mu cikin wannan haske na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zakara abu dawuda wannan sai min hadisi abi uh, ubay ibn ka'b qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fil witri manzon Allah ya kasance a sallar witri yana karanta sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad waɗannan suna idan yana wuturi da raka'a ukun ƙarshe ɗin nan yakan karanta sabbi hisma rabbikal a'ala a raka'a ta farko qul ya ayyuhal kafiruna a raka'a ta biyu qul huwallahu ahad a raka'a ta uku ta karshe wannan kamar da makaranta a baya malamai sun yi bayanai akan fawaid da ke cikin musamman karanta qul ya da qul huwallahu ahad a matsayin su na surori guda biyu da suke magana akan tauhidi qul ya tana magana akan tauhidil amal yayin da ita kuma qul huwa tana magana akan tauhidi na zuci abinda zaka kudirce game da Allah wancan kuma cewa ba za ka aikata komai ba sai abin da Allah ya yadda ka aikata ba za ka aikata irin addinin kafirai ba kafirai ne suka bi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a yi alliance ya zo a yi yau ya bauta wa gunkin su su kuma gobe su bauta wa Allah shi dan dama su a kasar Makka ba wai sun hana wani addinin da ya ga dama bane kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Makka budaddan gari ne da kowa yake yin abin da ya ga dama akwai masu tsantsar bautar gumaka akwai wanda suka yi gumaka tawaye akwai wanda suka shiga addinin nasara abinda kawai suka samu matsala da manzala tsare salama cewa da yi sai kowa ya daina nashi ya dawo ya bi gaskiya sai suke cewa a ja'al al'ali hata ilahan wahida to tana ne suka suka ce to abinda za a yi mun yadda ka ci gaba da bautawa Allahnka amma mu ma za mu ci gaba da yi muna haɗin kai tsakankanin juna irin yadda ake wannan addini na ƙarya yanzu na interfaith shine Allah ya sakar da qul ayyuhal kafiruna la a'budu abu duna san ba zai yi ba har abada na bauta abin da kuke bautawa sai kuma wata wani zai ce manzo Allah sallallahu alaihi ya manza Allah ka siffanta mini wai Allah mutumin wani gari ne su waye dangin shi shine aka saukar da qul huwallahu ahad cewa Allah kwaya ɗaya ne gel bai da dangi bai da mata bai da ɗa bai da duk wani abu da kake tsammani irin da mutane a wata ba kauye wai sai an gaya mashi irin dangin Allah da irin mutanen garin yana cikin sayin muslim to sai zama wannan surori guda biyu su ne wato surori waɗanda suka fi taƙaituwa wajen bayani akan asalin aƙidar game da aiki game da ainihin abin da za a ƙudurce a zuciya to manzo Allah yana yawan karanta su don maimaita muhimmancin aƙida da tsayawa akan bauta Allah shi kaɗai a wajen ayyuka da kuma abin da za a ƙudurce a zuciya sai ta kuma sabbe wata zo don bayani akan tashin alkiyama don bayani akan cewa duniya nan za ta ƙare don bayani akan cewa wannan duniya ba wurin zama ba ce shi ne manzo Allah yake cike sallolin shi da waɗannan surori yana ara shi yana tuna wa shi da mutane abin da zai faru a ainihin ƙarshen rayuwa Allah ya tsare malam yake cewa thumma fa idza sallama qala idan ya sallame sai ya ce subhanal malikul quddus salasa marratin idan ya sallame yakan ce subhanal malikul quddus سبحان الملك القدوس ويمد بها صوته في الثالثة ويرفع إن يذو تأكو سيد سويت مريسا كما يدق مريا معنى إن يتي سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سيكم يتي سبحان الملك القدوس سيدق مريا كما يجامد دوجب جماعة وانا ندك كراتن فيد منزان الله يكيني wanda da yake so Allah ya kalli aikin shi ya karba su sai irin waɗannan ba sai ka kwatanta ba wai kawai da kaji ana yi a garinku ba ba wai da kawai ka saba ko kake ganin ya dace ayi ba waɗannan duka ingantattun hadisai ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda sahabbai suka tsaya suka nakalta sannan suka karantar da duniya cewa ga yadda manzon Allah yake dan kowa ya kokari yayi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai ban mamaki ka ji mutum wai ana karantar da hadisai ana cewa ga yadda manzon Allah yake wai sai ya samu kunci a cikin rayuwarsa ya ce an raina suwa ne ko ba a kyauta ba wannan akwai alamar ko dai tsabaragen jahilci jahilci in the sense that bai san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da muhimmancin biyayyarsa ba ko kuma in ya san wannan to babu mamaki akan bata ko zindikanci a cikin ayyukansa wanda ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi sallama da alaƙa da manzon Allah yake da ita da tsiran mutane idan sun bi manzon Allah da kuma rashin tsirarsu in basu bi manzon Allah ba to bai kamata mutumin da ya san haka ya ji wani ƙaiƙayi a ransa idan aka ce abu manzon Allah ba wa ma kana lil mu'minin wa law yati ba qad Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al min amrihim fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ga nasoshin nan birjik da ka bai dace musulmi ko kuma ma wanda ake cewa ahlus sunna ya ji wani abin nan a rayuwarsa game da waɗannan ainihin abubuwa da ake karantarwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya tsare mu wa hadha lafzu an-nasa'i wa zada ad-darqutni rabbal mala'ikatu rabbil war ruh ma'ana subhanal malik al-quddus سبحان الملك القدوس سبحان القدوس رب الملائكة والروح yakan cike da wannan kuma ingantaccen ƙari ne al'imamu ainihin wato a dara kutsini ya fitar da shi da isnadi ingantacce insha Allah wa kana sallallahu alaihi wa ala wa sallama yuqatti'u qira'atan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana tsintsinka karatunsa aya aya wa yaqifu inda kulli ayatin yana tsayawa ya numfasa a ƙarshen kowace aya fa ya ƙulu sai ka ji ya ce alhamdulillahi rabbil alamin waya kihu ya tsaya ya numfashi sannan ya ce arrahmanir rahim waya kihu sannan ya tsaya ya numfasa sannan ya sake cewa maliki yawmiddin haka sabai suka wato jama'a karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kanat qira'atuhu maddan inji ummu salama shi sa jama'a ba daidai bane abinda mutane suke yi na cinye ayoyi da rashin numfasawa da tunanin wai suna sauri su sauka wannan jama'a ba daidai bane za ku ji maganganun da zai yi wanda za su baka tsoro a nan. kuma ‘yan uwa su koma su karanta maganganun da limamin noye a cikin littafin azkarun nawiya game da waɗannan matsaloli karatun alkur'ani ko da kana ganin wai wasu ayoyi sun yi alaƙa da junansu wajen ma'ana abin da yake daidai shine ka tsaya akan aya don ba kai aka saukarwa da bayanin ba Allah ce wai wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ya kai Muhammadu sallallahu alaihi mun saukan maka da azzikir malamai sun ce azzikir nan bayanan su hadisan litubayyana lin-nas ma nuzila don kai mutane bayani dalla-dalla game da abin da aka saukar can anzala ilimin da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma nazzala qur'anin da aka saukar kadan kadan kadan dan aka ce nazzala shine wanda aka saukar kadan kadan gashi nan alif lam min anzala alayka nazzala alayka kitaba bil haqq kadan kadan kenan wa anzala taurata wal injila su anzala ne duka aka kawo su lokaci guda ake ba annabawa amma qur'ani fa nazzala alaikal kitaba yau aya daya gobe sura wata rana aya biyar wata rana ma a kwana biyu ba saukar ba sai wani abu ya faru a saukar a ce an soke wancan to shine nazzala to kaga da yace anzala wa anzala wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da bayanai mun baka ilimin bayanan abin da zaka yi mutane litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Dan ka musu bayanin abin da aka sauka musu malam albani nasiruddin a cikin littafin manjatu sunna fil islam <clears throat> ya ce bayanin da allah ya ce allah yi kala biyu ne bayanu tilawa da kuma bayanu ma'anar tilawa bayanin tilawa shine ya za a karanta ina za a tsaya ina ne ba za a tsaya ba ina ne akwai bismillah ina ne ba bismillah ba ya ake ta'awizi ya ake yin madda duka manzo Allah ya karantar da waɗannan da kuma bayanu ma'anar tilawa shine a cikin ayyukansa da maganganunsa da tabbatarwarsa duka ya koya wa mutane da za a aikata alkur'ani kuma Allah cikin hikimarsa da iyawarsa manzo Allah ya mutu babu wata aya Qur'ani da bai aiki da ita ba balantana ce yanzu an samu sabani akan ai wannan ayar ba ta ba aiki da ita ba misali yanzu mu a nan Najeriya akwai ayoyin da dama ba ta ba aiki da su ba irin ayoyin da suke magana akan kashe masu eh, abin nan wanda ya kisa irin zana barayi amin yanke hannun barayi da zane mazinata da makamantansu wa ya taba aiki da su to shi manzo Allah bai mutu ba sai da ya aiki da su gaba daya sai da Allah ya kawo yanayin da za ya aiki da su da ka ba wata aya da za a ce wannan tunda dai annabi bai aiki ta ba kowa ya kawo fahimta shi game da fasara babu wannan aya kan babu ita a cikin alkur'ani jama'a komai da kake jin zafinta sai da manzo Allah ya aiki da ita aisha ta bada labari cewa da zai yi annabi ya ɓoye wani abu a cikin karatu da ya ɓoye faɗin Allah da yake cewa falan ma kada zai dummin hawa tsaron naka. Bi ɓoye wannan ba sai da ya aiki da ita sai da ya aiki sai da aka samu wanda ya sata aka yanke mai hannu an samu wanda ya sha giya aka mai bulala an samu wanda ya kisa aka mai kisasi an samu wanda ya zina aka mai haddi na kisa duka an samu Tera cikin hadisai alimaha man alimaha wa zahidaha man zahidaha hakanan dukkanin ayoyin da suke magana akan sifat da hukunce-hukunce da al'adu da zamantakewa da akhlaq duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an gansu aikace game da shi kana khuluquhul qur'an in kana so ka san meye halayen shi karanta alqur'ani shine document da ke bayani akan asalin siffar manzon Allah da ayyukan shi da al'adun shi da tarbiyyarsa wannan shi yasa jama'a aka samu yanayi wanda qur'ani in dai ka ji mutun ya kyamace shi to sai dai in Allah ya riga ya ɓame zuciyar shi da kafirci amma waɗannan arna mutanen yamma turawa daga cikin su da suka kanta alƙur'ani da zuciya warkakkiya mai neman gaskiya to suna da sauƙin su bi gaskiya musamman mata da talakawa da jahilai da sauran mutane waɗanda ba azzalumai ba za ka ga da zarar sun karanta kana bin tarihin mace ce ta sha wahala a hannun iyayenta ta sha wahala a hannun mijinta ta sha wahala a hannun ƴan uwanta sai ta samu Qur'ani ta karanta a cikin turawa suna samun kansa wannan yanayi sai su ji yadda Qur'ani ya girmama mace ko ina ana cewa ayo mace kaza kar a bari kar ta kar ma a bari la tahzani Allah la tahzani gashi nan ko ina menene ai take cewa magana akan uwar Annabi Musa ta qarra ainaha wala tahzan idan ta ji daɗi kar kuma ta yi baƙin ciki ba a san mace ma shiga baƙin ciki sai addinin Allah ne kawai ake wannan to sai su ji daɗin abu sai su ce to wannan ya san mutuncin al'umma kenan to shine halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya san darajar mace wannan babu addinin da girma mace irin addinin sa wannan ya faru ainihin game da alqur'ani to da daka idan ana so a gane ya za a kanta alqur'ani shine sai a koma a duba yaya annabi da sahabbai suka karanta yadda suka karanta din nan shi shine daidai sai aka ruwaito cewa ba sa haɗe ayoyi to da aka haɗe ayoyi ba daidai bane ko da kuwa kana ganin kai a wurinka wannan ayar ragowa abin da ke cikin aya ta gaba yana da alaka da waccan ba daidai bane ka haɗe ka ainihin tafi ka ce wai eh, eh, sufi ibrahim wa musa sai ka haɗe da mai na bayan hmm? inna hadha la fi sufil ula to sai ka tsaya sannan ka ce sofi ibrahim wa musa kar ka wuce saboda mene saboda haka manzon Allah yake karantawa yana tsayawa a ƙarshen kowace aya jama'a mu gane wannan malaman islamiya da malaman hadda da masu koyar da mata ya kamata su canza yanayin tajwid da suke koyawa ayan mutane suna karantar da abubuwa waɗanda suke sun saba wa manhajin annabta kuma ƙarƙashin karatu na ahlus sunna wannan kuskure ne shi sa mu anan darul hadisi jama'a muna da bangare na hadda shine darubun kafirin yana gudana ne ba yadda mutane suka saba ganin ana hadda ba ma'ana haddan alqur'ani ba shine kawai haddan matanin ayoyin alqur'ani kawai ka haɗe su ba ba shine haddan alqur'ani ba haka cin sarraf yake ba tana tafiya ne haddan tare da haddace matanin haddace ma'anonin da ke cikin matanin sanin hukunce-hukuncen da ke ciki da kuma aikata su yadda suke a addini gwargwadon iyawa amma bai yiwuwa kawai mutum ya zo ya haddace alkur'ani sai ya zama shi da qur'ani kawai inda ka san kaset ne bai sa abin da ke dauke da shi ba zaka ji malam zai bayani akan cewa wannan ɗaya daga cikin mutane kala hudu wanda aka ba wa qur'ani ba a ba shi aiki da qur'ani ba akwai wanda aka ba shi imani da qur'ani ba a ba shi alqur'ani ba akwai wanda Allah yake hada mishi duka biyu ga qur'ani ga aiki da shi ko kuma wanda Allah yake haramta mai duka biyu babu qur'ani kuma babu aiki da shi kamar yadda manzo Allah ya kwatanta a cikin hadisin zamu zo mu ji hadisin da ya kwatance akan haka misalin mumini mai karanta alqur'ani yana aiki da shi da kuma misalin mumini wanda baya karanta alqur'ani amma yana aiki da shi da kuma misalin muminin da baya karanta alqur'ani kuma baya aiki da shi da kuma misali na karshe shine na wanda ba ruwan shi da alqur'ani balantana aiki da shi duk zai buga mana waɗannan misalan Allah ya su wa zakara zuhuri anna qira'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanat ayatan ayatan zuhuri ya ambaci cewa qira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance aya guda guda ne wa hadha huwa wannan shi fi falala wal wuqufu ala ru'usil ayati wa Allah ta'allaqat bi ba'daha a dinga tsayawa a ƙarshen kowace aya ko da kuwa aya tana da alaƙa da abin da ke bayanta wadda haɓa ba da ƙurra'i ila ta tabbu il-agharadi wal maƙasir wasu ƙurra'u suka tafi akan cewa a dinga bin al'agrat manufofi wal maƙasif da ainihin ma'anonin da ke cikin ayoyin wato inda ya kamata a tsaya shine inda ma'ana ba za ta karye ba ko da ƙarshen aya ne ko da tsakiyar aya ne inda ko za ta karye to ko da ƙarshen aya ne a wuce yadda galibin masu karatun nan suke ai takkan gaba ana baya to wannan kaji ya ce wasu ƙurra'u wance kuma kaji ya ce daga manzan Allah sallallahu tun daga nan za gane bambancin kimar ainihin maganganun ko wal wuqufu inda intihaiha a dinga tsayawa inda ma'anoni suka kare wattiba'u hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi aula amma dai bin shiryan manzan Allah da bin tafarkin sa wannan yafi ainihin muhimmanci yafi dacewa shi za ka ji kullum muna yaban ire-iren waɗannan malaman jama'a malamai ne na sunna waɗanda aikinsu da maganganun su ya tabbata a bisa abin da ya bayyana cewa suna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi suna bin sunnarsa malaman hadisi malaman fiqh malaman tafsiri malaman lugal arabiya shi sa a cikin aqidar mu akwai yaba musu akwai ƙaunar su kamar yadda malam tahawi ya ambata muna son malaman fiqh da malaman hadisi da malaman tafsiri malaman alkhairi ne muna ƙaunar su muna zargin wanda yake zargin su ko yake ainihin wato aibata su don mutanen kirki ne yanzu wannan laifin mai yayi gaskiya ya faɗa ya ce ga wanda aka rute daga manzo Allah ga wanda wasu makaranta suka faɗa sai ce amma bin na manzo Allah shi yafi wa man zakara zalika al fi shu'ab al-imani wa ghayrihi daga cikin wanda suka ambaci waɗannan maganganu akwai Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi mai suna Shu'ab al-Iman da shi da wasu ainihin wato malamai warad jahal wuqufa ala ru'us al-ayi wa in ta'allaqat bi ba'daha shi ma da ya kawo maganganun nan ya kawo tarjihi cewa a tsaya akan ƙarshen ayoyi ɗin nan ko da kuwa suna da kama da junansu wa kana sallallahu alaihi salama yurattil surata hatta takuna atwala min atwali minha manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana rera karatun sura har ka ji kaman ta fi tsawon wadda ta fi tsawonta mana zai karanta sura wadda take da aya ɗari sai ya dinga jan maddojinta yana rera ta har ka ji kaman ta fi tsawon sura mai aya 150 ina ba ta mun gano wannan jama'a wa qama bi ayatin yuraddiduha hatta sabah ya taba yin qiyamul layli da wata aya yana ta maimaita ta har asuba ta yi wancan da aka ambata kenan a baya in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wa qad ikhtalafa an-nasu fil afdal min at-tartili wa qillatil qira'a was aw sur'ati ma'a kasatil qira'a ayyuhuma afdalu ala Ya yace malamai sun yi saɓani. game da mutum ya dinga karanta qur'ani dalla dalla amma ya karanta kadan ko kuma ya karanta a gurguje amma ya karanta da yawa ayyuhuma afdalu wanne yafi karantawa ka tara karatu da yawa ko ku karanta kaɗan? amma ka bi manhajin nubuwa wajen karantawa wanne fi in ji malamai ala qaulani wasu suka ce wannan wasu suka ce wancan fadhhab ibn mas'ud wa ibn abbas radiyallahu anhuma wa ghayruhuma an samu cikin sahabbai abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayan su su da wasun su cikin malamai ila anna tartila wa tadabbura ma qillatil qira'ati afdalu min sur'atil qira'ati ma kasratiha suka ce takaita karatu kana kana dabburi kana fahimtar me qur'ani yake cewa kana bi da zuciyarka yafi falala fiye da saurin karatu a gurguje da yawa na banza kaji malamai cikin sabai jama'a kaji fata wasu wahtajja arbabu hadha alqawl bi anna almaqsud min alqira'ati fahmuhu wa tadabburuhu waɗanda suke kan gaba cikin wannan zance suka ce hujjar su saboda abin da ake nema game da kanta alkur'ani shine fahimta da kuma bibiyan ma'anoninsa kana kana tsinkayen ma'anarsa shine tadabbur din kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati an saukar da shi mai albarka dan mutane su tsaya su natsu in suna karantawa shi yasa yake da albarka ma'ana kullun idan kana karantawa yana raya maka zuciyarka zaka yi ta karanta ayoyi da dama da ka haddace su ka ji su ka ji su wata rana kawai sai ka ji wani sabuwar wata fa'ida wani sabon ilimi wani ainihin hikima da ke ciki wanda da baka tsinkaya ba shine albarkar da ke ciki din wanda yake yi a guje ba zai ji wannan ba jama'a yanzu jama'a ko da irin abubuwa da ake kalla na shirme ko ake saurare idan kana sauraron waka akan rediyo in ka sanya ta a high speed me zaka gane ka iya jin awoyi da dama lokaci kankani in ka saka ta a high speed ko film ka saka shi ta gudu yana forwarding ko za ka gane abin da ake yi shi ma da shirman banza kenan ma ba fahimtar da zaka mishi ba ta ɗaya da fahimtar wanda yake kalla a hankali yana yana kallon shi yana tunani ba in zai tashi ya dakatar in ya dawo ya sa ya ya ci gaba ba zai yi ba ɗaya ba ko to in ya zama manufa alkur'ani ba shine a ita saukewa ana dawowa ita saukewa ana dawowa ba manufarsa ita ce mene a karanta a fahimta manufa a faɗa kuma ya aiki shi sa har su ainihin lajinatul ifta ta su malam bimba sun ba da fatoyi akan waɗannan abubuwan daga cikin maganganun da suka yi wannan ya tunawa shine suka nuna karhanci da kyamatar da musulmai akan bikin sauka alkur'ani a ce an sauka alkur'ani sai an yi biki ce saboda ai karanta alkur'ani da sauke shi addini ne Don me kayi addini kana neman lada a wurin Allah zaka zo kana yayata, kana biki cewa ka sauka ma'ana ya kamata in kai sallah ma ta ka fito kai mata biki kenan in ka soke azumin ramadana bayan bikin sallah da Allah shirata ka fito kai wani biki na musamman cewa mu mutanen wannan anguwa duka mu manyan azumi ba wanda ya sha da ba ku zo ku taya mu murna irin wannan da ake a islamiyya a tara mutane a ce wannan da wannan sun sauka wannan da wannan sun haddace a zo su yi karatu a samu sarawani duk su malam bin baz a cikin su suka ce wannan ba daidai bane duk da har a makan fa ana yi ba wai nan bane kare har a makka zaka je kaga an ce makaranta kaza tana bikin yaye dalibai guda kaza suka ce wannan abin da aka yi dan bauta Allah to ana kuma yaya ta ga duniya to kenan jama'a Qur'ani karanta shi bauta Allah ne bautar tana cikin karanta shi da haddace shi da aiki da shi to ya za a yi aiki da shi ba zai a shi ba to ya za a yi a shi in ba a karanta shi dalla-dalla ba da haka wajibi ne kenan a karanta shi dalla-dalla dole jama'a sai mun canza ɗariƙar da muke haddatar da yara ƙur'ani da gaske abin da za a canza wajibi shine a sanya musu harshen alƙur'ani su iya shi a koya musu arabiya wadda ta ba su daman wato su haɗi ma'anonin in ana karantawa su ji suna gane me ake cewa ya aka yi dukkaninmu muka iya ingilishi ta yadda in ana koyarwa aji muna ganewa a tv muna ganewa a jarida muna ganewa ta yadda muka ana ingilishi muna ganewa amma sai mutum musulmi ya ji ana kanta ƙwarari ba inda ka san ana yin faransa bai san abin da ake yi ba sai wani ya je Makama wai ya ga mutane suna kuka ya dinga tuhuma wai me sa suke kuka saboda shi bai sa abin da ake faɗa ba shi wannan ko an mai sata ne yake kuka saboda shi ɗan duniya ne an sace mai abu ne kawai zai iya kuka to yana da gaskiya abin da za a sanya ma ɗalibai jama'a masu hada alkur'ani shine a koya musu yaren larabci irin na alkur'ani su iya shi tun farko tukuna sannan kuma wannan yana taimakon akwai kurakuran da idan mutum yana yi a hadda daga zaran ka ji su ka san rashin sanin abin da yake faɗa ya sa yake faɗin su akwai kurakuran da da dama in kana sauran yan musabaka nan da waɗannan alamomi na ƙarshen duniya za ka